بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب من الفصل الثاني الذكر أفضل من الدعاء الفائدة السابعة والسبعون فائدة تسبع عند هدو دبقي عفوا شوى ذكري يافع الدعاء واتو دعاء عبادة كمن يدى أكي فدي أو نور تافي دعاء مسألة ka yabi Allah ya fi kai ka roƙi Allah. Mun gane? To ya kama da wancan hadisin da muka yi bayani kan cewa hadisi ne da bai inganta ba, ya kawo shi dama a baya. Wali hada kana almustahabbu fi du'a'i an yabda adda'i bi hamdihi lillahi wassana'i alaihi baina yadai hajatihi. Wali hada saboda haka ne ma fifikon da zikiri yake da shi akan addu'a ya kasance almustahabbu an so fi du'a'i a addu'ar da mutum zai yi cewa Allah ban kaza an yabda adda'i bi hamdihi lillahi mai addu'ar ya fara yaban Allah mutum ya shimfiɗa yi ma Allah ya boye masa kirari wasana'i alaihi sannan ya maimaita yaban Allah ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala da abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da shi ko ya kira kanshi da shi a cikin sunayensa mafiya kyau da kuma siffofinsa waɗanda suke mafiya ɗaukaka wannan haka aka fi na baina dai hajatihi kafin ya faɗi bukatarsa ba haka nan kawai shi ke nan mutum ko sai zai fara Allah ban kaza Allah ban kaza ba a'a yambaghi an da da'i du'a'ahu بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو به أهل sun ya fara shimfiɗa kafin kawai ya fara cewa Allah ban kaza ya fara shimfiɗa ya bi Allah ya ma Allah kirani, ya ziga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sunayen Allah mafiya kyau ya faɗi sufofin Allah mafiya ɗaukaka to daga nan in yi wannan shimfiɗar sannan kuma sai ya faɗi bukatarsa thumma thumma yas'alahu hajatahu daga nan kuma sai ya roki Allah maɗaukakin sarki bukatarsa thumma yas'alahu hajatahu daga nan sai ya roki Allah madaukakin sarki bukatarsa ba haka nan kawai mutum ya zai fara faɗin bukatar shi ba kama fi hadisi fudala tabni ubaidin anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yad'u fi salatihi lam yahmadillah ta'ala kaman yadda sahabi Fudala ibn Ubayd radiyallahu anhu ya ruwaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana yin addu'a yad'u fi salatihi yana addu'a a cikin addu'arsa lam yahmadillah ta'ala bai yabi Allah madaukakin sarki ba wa lam yusalli ala Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan bai ma'annabi sama salati ba ba yaban Allah ba yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati haka nan kawai ya fara roƙon Allah sidar ji bahaushe kawai kandar gayar addu'a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا سيما سمعت وانا يا يغغاوا ثم دعاه daga nan annabi sama ya kira shi فقال sai ya ce lahu a gare shi aw li ghairihi ko waninsa idza salla ahadukum idan ɗayan zai yi addu'a falyabda bi tamjidillahi wa ya fara da girmama Allah ya fara da yaban Allah da ma'alla kirari ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سنن يما عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء daga nan kuma sai mutum ya roƙi abin da yake so ya roƙa ba haka nan kawai mutum ya fara addu'a babu shimfiɗa babu yaban Allah ba yi ma Allah ta'ala kirari ba gaida Allah subhanahu wa ta'ala ku duba hatta tahiyya ku duba tahiyya at-tahiyyatu lillah at tahiyya jam'u tahiyya malamai suka ce at-tahiyya ko dai bi ma'anar sala alinci ko bi ma'anar mulk ko bi ma'anar baƙa'u duk waɗannan astahiyatu lillah kamar yadda ake ta'birinsa a lugar zamani assalamat assalamat wato aminci aminci aminci aminci na Allah ne dama kuma shi Allah shi ne aminci kaga attahiyatu lillahi kenan sannan attahiyatu lillah ai al lillah mulki na Allah sannan attahiyatu lillah al tabbata da wanzuwa na Allah kun ga waɗannan sannan ka ce wasalawatu watsayibatu a riwayar ibn mas'ud sannan sai ka ce ne assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sannan kuma kai tsaye duka tahiyoyin guda biyu da tahiyar farko da ta ƙarshe ƙauli rajihi ana musu bismi ana musu ana musu salati sai mutum ya salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad har zuwa ƙarshe kun ga an yabi Allah bima huwa ahlul bihi bima huwa ahlul lahu huwa ahlul lahu abinda Allah ya cancanta a yabe shi da shi aka yabe shi sannan kuma aka ma'annisa sama salati aka kama kafa aka yi tawassuli da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma sai me in a tahiyar karshe ce sai a yi me at-ta'awudh min al-ashiya'i al-arba'ati kaga yanzu tadzubu hajatak كافد بقاتك كافد بقاتك اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فننكما ثم ليدعو ثم ليختم من المسألة أعجبه كما شاء لذا من سيمتني زباد دعا دتمسا اللهم إني أعوذ بك من الجبن wa'udhu bika min al-kasal wa'udhu bika min al-kufr wa'udhu min duk suna cin addu'o'in da ake kafin a sallame اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم duka sai da aka yaba Allah aka ma annabi sama salati sannan kuma sai ka shiga faɗin bukatunka a cikin tahiya a cikin tahiya ma رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في صحيح في صحيح الإمام الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه يروي شأن المستدرك على الصحيحين شين صحيح صحيح وهكذا دعاء ذنوني عليه السلام هكذا الدعاء ذنون waye zunnun shine yunus alaihi salam wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ولولا أنه كان من المسبح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون Haka wannan addu'a ta zunnun قال yace fihin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'awatu akhi zunnuni addu'a ɗan uwana zunnun Yunus alaihi salam ma da abi ha makrubun illa farraja Allah babu wani wanda zai shiga damuwa ya addu'a da wannan addu'a ta ɗan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Yunus ibn masta. face sai Allah ya yi mishi bakin cikinsa. kurba sai Allah ya yi mishi bakin cikin da yake ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت kun ga addu'ar da ɗan uwana zunnun ya yi a lokacin da yake cikin kifi fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta ba sai ka ce an ɗin ba la ilaha subhanaka inni kuntu min zalimin babu abun bauta da gaskiya sai kai ya Allah inni lallai ne kuntu zalumi na. wallahi ina cin waɗanda suka zalunci kai ai kawunan su ayyun minna la yazlimu nafsahu waye cikin mu baya zalunta kansa ba haka sahabbai suka ce ba kullu wahidin minna yazlimu nafsahu kowa na zalunta kansa فإنه لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب الله له باب وني مسلمي da zai yi wannan addu'a face sai Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa sai ya amsa masa to daga addu'a ce ga ta nan mai tafiri mai ƙarfi mutum ya yi ta ba da sunan kuma ya gwada ba addu'o'i ba magunguna ba ne ba a addu'a kamar yadda ake shan magani shi kan shi magani in ka sha babu jazami a cikin ka babu al-yaqinul jazib sai ya ki maka aiki to balle addu'a kun gane to wannan hadisai wannan hadisi ingantacce ne وهكذا عامة العجبية النبوية على قائلها أفضل Haka nan duk idan إذا ya يتعي nazarin addu'o'in annabi sallallahu Alaihi idan mutum ya tsaya ya dube su zai ga a wannan zirin suke tafiya a kan wannan tsarin suke sai an yabi Allah sai an Allah kirari sai an majjada Allah an girmama shi to daga nan kuma sai a faɗi buƙata. haka manzon sama yake addu'o'insa shi yasa taɗewa za ta tabbata ga mutumin da ya kasance ya kau da kai ga ingantattun addu'o'i da suka tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kama wasu addu'o'i da wani ya tsara masa musamman waɗanda ake rubuta su a cikin irin littafan da la'ilul khairati na jazuli ko kuma irin littafan su addu'a'ul mustajab duk waɗannan littafai littafai ne da suke da damuwa akwai mawdu'an hadisai a cikinsu su shi kam da la'ilil khairati dama larabcin jazuli ne shi jazuli ya haɗa larabcinsa <clears throat> kawai ya haɗa har zagin Allah akwai a cikin dala'ilul khairati addu'o'i na bid'a ga sunan kuma haka zaka ga mutane suna yi da ɗaukar manzon Allah sai sama a bashi sufofi na ubangiji subhanahu wata'ala suna nan da a cikin dala'ilul khairati kuma an sani kowa ya sani kuma jiba sunan littafin wai da la'ilul khairati to amma hadisai ingantattu da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ga littafin addu'o'i na malaman hadisi sun rubuta su musulunci bai fi ƙarni uku ba sai da aka rubuta littafai ga sunan al-imam nasai yana da amalul yawmi wal layla al ibn sunni yana da littafin sa amalul yawmi wal layla al-imam at-tabarani rahmatullahi alayhi yana da addu'a juz'i katoto ya kai shafi wajen dubu ɗaya da wani abu duk addu'o'i ne duk da al-imam at-tabarani bai sa ma kansa sharadin inganci ba amma mafi yawancin abin da ke ciki ya inganta man da waɗanda aka rubuta ga su silafin mu'min Ka dawo irin nasu al'imamun nawawi al'adkarun nawawiyya duk mutun ya kawo da kai game da waɗannan addu'o'in littafai ingantattu ya kama wani abin nan al-azkarun nawiya yana ce littafan da suka samu ta goma shi al-imam ibn hajar ya masa tahriji jalladai biyu sannan a wannan zamanin shek abu usama salim bin idin hilali hafizahullah ya masa littafi ya masa ya sa yayi sahihu sahihu al'azkarun nawiya nan duk gata ne aka mana abin da ya rage mana mu ɗauka mu karanta mai aiki da abin da ke ciki to addu'o'in annabi sallama duk haka suke wa minhu qawluhu sallallahu sama fi du'a'il karbi daga ciki addu'an manzon sama addu'a bakin ciki in mutum ya shiga bakin ciki ga addu'a nan annabi sama ya karantar da mu ga waccan ta zunnu ta annabi Yunus alaihi salam sannan ga wannan la ilaha illallah halimul azim la ilaha illa huwa rabbul arshil azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim addu'a ce ingantacciya mutum ya shiga baƙin ciki yayi ta la ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah alhalimu ne wanda ya kasance mai haƙuri a saba masa amma ya yafi a saba masa baya saurin kama bawansa da saban da ya yi shine alhilmu Alhilmu a hakkin mu bayin Allah ne malamai suke cin shi dabtun nafsi inda haijanil Shi ne alhilmu mutum ya iya kama kansa a lokacin da hushi ya saki linzaminsa shi hushi a cikin zuciyar ɗan adam kamar wani ingarma ne kamar wani doki ne ingarma so daga in ya taso to ya zama mutum ya iya riƙe linzaminsa to shi ne ake ce masa alhilmu in mutum ya zama yana da wannan sai a kira shi da alhali mun gane fa hawa alhalimu falan yu'akhidha abdahu al-imam ibn al-qayyim yace Allah shine alhalim baya saurin kama bawansa da yayi laifi yayi sai Allah madaukakin zaki ya ce ya dan jinkirta masa kun gani al'azimu sannan wanda ya kasance babba mai girma la ilaha illallah rabbul arshi al'azimi babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine ubangijin al'arshi wanda ya kasance mai girma la ilaha illallah rabbus samawati babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine ubangijin sammai wa rabbul ardi kuma shine ubangijin ƙasa wa rabbul arshil karimi kuma shine ubangijin al'arshi wanda ya kasance dai mai girma wannan addu'a ku duba sai da aka yaba Allah kun ga a cikin ta ma baka budi bukatar ka ba lam tadkur hajatak kawai Allah kake ta kirari sai kuma kawai sai ka ji Allah ya yaye maka bakin cikin da kake ciki ka ji ka gani domin bakin ciki ana ganin shi kuma ana jin shi to a yaye ma mutum jin sannan a yaye masa ganin duk ya daina ya fita daga cikin wannan bakin ciki kun ga waɗannan su ne abin da ake son mu tarbiyyanci kanmu a kansu tun ya kama faɗinsu ji addu'ar da ake ta ranar arafat nana isha radiyallahu an ta tambayi annabi sama wace addu'a ta fi in yi ta a ranar arafat annabi sama ya ce ki ce la ilaha illallah wahadahu, la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shiin qadir a cikin mutum ya faɗi bukatarsa kuma da wannan ne Allah maɗaukacin sarki sai in ita mutum ya ta nanatawa tun daga farkon zawali ga alhazai da suke filin arafat nan ko kuma mu da muke ba mu filin tun daga ketowa alfijir mutum ya fara yin wannan addu'a ya ta yin ta har zuwa faduwar rana yana cin waɗanda ake fatan a gafarta musu a wannan yini ko da bai roƙi Allah komai ba ba domin shi nan na shi ta tambayi annabi sama manzon sama ya ce mata ta ta cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ba shine wannan saboda haka ambatan Allah subhanahu wata'ala da yabansa ya fi ka roƙi Allah madaukakin sarki ka ce Allah biya mun bukata kaza shine wannan irin abin da zaka ji mutane suna yi a cewa da Allah ka taya na addu'a ka faɗi sunana sai da za ka karɓi wannan addu'a kai ma ka san yaudara kanka kake a rana sai mutum go mutum ɗari ce don Allah ka sa su a cikin addu'a to dukan sai ka faɗi sunayensu kaga shi ne wannan Allah malaukakin sarki ya ganar da sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin